قيل في الغزل لو قلت في حسنها بيتا يليق بها لكان أجمل بيت قيل في الغزل ولو تجلى محياها صباح غد يأبى ليشرق قرص الشمس من خجلي يا بنت عدنان إني فيك ذو طمع بالله بالله ضميني على عجلي نيابة عن لغات الكون أجمعها أهنئ اللغة الممنوعة الأجل صلى عليك الهوى في كل قافية ما جئتنا بضمير منه fasiri. da haka ai mun abuwa bai kamata ma na ce wani abu ba to amma ba zan rufe jawabai na ba sai na kuma jaddada godiya ga wato iyaye da shugabanni na wannan taro da suka sharrafa mu da halarta zuwa kan kwamitoci kowa da sunansa da lakabinsa da aikinsa da gudunmawarsa Allah sakawa kowa da alkhairi Allah fi mu yabawa zuwa kan dukkanin mahalarta